This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau litini 19 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanun labarai. Shugaba Joe Biden na Amurka na shirin karbar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House. a jiya lahadi aka fara wani babban taro da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin doha na ƙasar qatar domin newa ma afghanistan mafita ministan harkokin wajen kasar sin wato china ya shaida wa takwaran shi na ukraine cewa ko alama beijing bata sai da muggan makamai ga rasha ba domin yakin da take yi da ukraine To kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa 'yan sintiri da jami'an tsaro sun kwato mutane wajen ashirin da aka yi garkuwa da su a na tsawon watanni wajen biyu a jihar taraba ta arewacin najeriya sai zan ba su miliyan daya sun ci ba mu magana miliyan daya kuka kamar raina yana fita sai na shi to zan ba su miliyan biyar ba sai da suna da doka na kamar raina yana fita sai na shi ba su to zan ba su miliyan shida idan mun ƙetara jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa kungiyar lauroyi ta koka kan yadda injita hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasar ke yunkurin hana jami'an hambararriyar gwamnati samun lauyoyin kariya. A dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an rike shi tsawon kwanaki da dama ba a ba shi dama eh, ya gana da lauyan shi da 'yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai musu to wannan shi ma ba daidai ba ne. kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa inda yau shirin zai fara bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da 'yan sintiri suka yi a jihar katsina najeriya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaba Joe Biden na Amurka na shirin karbar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House a watan Mayu mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da ya yi baya da alkawarin da ya yi na kai ziyara Afirka a bara. a ranar juma'a ne jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar white house karen jean perry ta ce ziyarar wadda aka shirya kawo ta a ranar 23 ga watan mayu za ta kasance ta bikin cika shekaru 60 da hulɗar diplomasiya tsakanin kenya da amurka kuma bikin murnar hulɗar aiki domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da jaddada hulɗa da ƙasar ta shugaba ruto karen jean ta ƙara a cikin sanarwar da cewa ziyarar za ta ƙarfafa kyakkyawar hulɗar ƙasashen biyu da haɓaka sha'anin tsaro da zaman lafiya da faɗaɗa hulɗa tattalin arziki tare da tsayuwa ga kare muradin dimokuraɗiyya. A jiya Lahadi aka fara wani babban taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin Doha ta ƙasar Qatar domin nema wa Afghanistan mafita ba tare da wadda ake yin taron domin su wato Taliban sun halarta ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wato ke jagorantar taron na wakilan kasashe na musamman daga kasashe 25 da suka hada da kungiyoyin farar hula na afghanistan da ya hada da mata da wakilan kungiyar haɗin kan musulunci da ta tarayyar turai da kungiyar haɗin kan shanghai mahalarta taron za su lalubo hanyar da za su yi hulɗa da gwamnatin taliban a afghanistan bisa tsare-tsare da kuma ingantaccen tsarin cin gishin kan ƙasar ta afghanistan kamar yadda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya shimfiɗa a bara haka zalika an mika goron gayyata ga taliban domin halartar wani taron a doha amma suka yi watsi da shi. Hadawar birnin Avdivka na Ukraine hannun dakarun Rasha ya sa Amurka aza ga kokarin da 'yan Democrat da takwarorinsu na Republican ke yi kan ganin ko tallafin da ya kikikaka a gaban Majalisar Dokokin Kasar na dala biliyan 60 zai iya ba kif din damar izakiyar Rasha baya da samun wata galaba akan hankoron da Moscow ke yi. Wata sanarwa daga fadar White House ta ce a yayin wata hira ta wayar tarho da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a jiya Lahadi. shugaba joe biden ya rataya alhakin kubucewar birnin na avdivka da ke yankin kudu maso gabashin donetsk bisa kikikakan da aka samu game da tallafin amurkan ga ukraine sanarwar ta kara da cewa janyewar ukraine daga avdivka kusan shekaru biyu a cika zagayowar ranar da rashin ta mamaye ukraine ta zo bayan da dakarun ukraine din suka samu kansu a halin kasafta 'yan makaman da suka rage a hannunsu sakamakon karancinsu da gaza daukar matsaya a majalisar dokokin amurka amurka ta haifar da hakan ya bayyana a fili irin nasarar da rashin ta samu a cikin watanni ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jihar Taraba ta arewacin Najeriya inda 'yan sintiri da jami'an tsaro suka yi kukan kura suka kubuto wasu mutanen da suka shafi watanni biyu a hannun masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Muhammad Salisu Lado gare ka. A Najeriya dai matsalar rashin tsaro da ta'addanci da kuma masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa an dade ana kwangaba baya domin kuwa matsalar rashin tsaron ya da yana cinwa al'umman kasar tuwa a kwarya musamman a yankin shiyar arewa maso gabashin kasar inda 'yan ta'adda ko kai ce 'yan fashin daji ke ci gaba da cin karensu babu buka a wasu jihohin. Su ma masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sun mai da wannan al'amari ya zama ruwan dare a shiyar arewa maso gabashin kasar. Jihar Taraba jiha ce wadda ta dade tana fuskantar wannan matsala na rashin tsaro da ya shafe shekaru da dama ana fama da shi a jihar. To sai dai a wannan karo rundunar sojojin Najeriya da kuma haɗin kan 'yan banga suka yi nasarar kubutar da akalla mutane 20 waɗanda aka yi garkuwa da su sama da wata biyu da kuma tarwatsa gugun mafakan 'yan ta'addan. Wasu daga cikin waɗanda aka yi nasarar kubutar da su sun shaidawa muryar Amurka irin wahalar da suka sha tare da azaba iri daban-daban. Kullum azaba za mu kwana da duka za mu ta tashi da duka da zara sun dan ɗore idonka idonka ka dan kubuce ya clashin da wani su a ciki za a fi da kai dukan da za a maka Allah ne sani mutum ɗaya sai ya zo ya minti biyar ko uku yana dukan ka tukuna kana ga kaman ya bari wani zai zo ya fara nasa suka ta duka na suka sa ni kuma rana kalli ranan nan na kalli rana ni da kalli rana ba za su kashe ni sai na kalli ranan ina ta shan wahala suna ta duka na ina shan wahala suna ta duka na sai su to in kira kuɗi da zan bayar da shi zan ba su miliyan ɗaya sun ci ba mu magana miliyan miliyan daya kuka kamar raina yana fita sai na shi to san ba su miliyan biyar ba sai da ba suna da duka na kamar raina yana fita sai na shi ba su to san ba su miliyan shida. ɗaya daga cikin 'ya'yan sarkin kukule wadda a kwanakin baya aka yi garkuwa da shi da mahaifinsa da ma wasu al'umma a akalla ashirin wadda ya shafe akalla wata biyu yana hannu masu garkuwa da mutanen. Ya ce. Azaba kan ba wanda ba mu gani ba ni da karan kayan nake maganar nan wata na biyu a hannunsu na fi kowa jimawa duka a wurin su dama already ni kan ma an ce rigana na an ɗaure ta baya za a kashe ni a wannan lokacin sai rikice tashi a tsakaninsu wai suna cewa bai kamata a kashe ni ba ko suna cewa a kashe ni ana cikin hakan kenan rikici ne ya tashi a tsakanin su ko sai muka ji karan harbi maharba sun iso honorable mrs martina a anthony wadda ke zama shugaban karamar hukumar yaro a jihar taraban wadda na mata tambaya ko me za ce dangane da wannan nasarar da jami'an tsaro da yan banga suka samu har suka yi sanadiyar kubatar da mutanen da aka yi garkuwa da su a yankin karamar hukumar ta a akalla ashirin wadda ta ce. Ce ma Allah na gode gaskiya kun dawo mana da mutanen nan. Ina sake kuka gare ku yan uwana kada ku gaji da mu ba har yanzu suna nan waɗansu su basu gudu ba ina roko ku shiga gida gida a yoro ku tabbatar da cewa in kun kama mutum infoma ne ko a gidana ne kun kama informa ku yi maza ku kawo ma hukuma wanda za ta ɗauki mataki domin idan infoma yana ciki ko kun yi aikin daji kun koma za su sake gayatan waɗansu su dawo. Shi kuwa kwamanda baban gida wadda ke jan ragamar tawagan 'yan banga wadda na yi masa tambaya kowane irin taimako suke bukata ga mahukuntan ƙasar nan. Yana da arewa ababen hawa da moto shi yan acaba ne fa suke taimakon mu yanzu a tim namun nan babur ga sunan dai ga sun kai sittin duka yan acaba ne na hayi na wani waje in mun je mu roƙe su su ba mu in mun yi sati mu wasu kwana uku a mayar to sai dai a inda nake kokarin hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin kakakin rundunar sojojin Najeriya rashin jihar Taraba amma hada ta bata cin ruwa ba bai bani dama na naɗi muryarsa ba sai dai ya tabbatar min da aukuwar lamarin al'amarin da ya faru ne a dajin karamar hukumar Yoro da ke ja Jalingo a jihar Taraban. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Lado ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya. Wata sanarwa a jiya Lahadi ta ce ministan harkokin wajen Sin wato China ya shaida a takwaran shi na Ukraine ko alama Beijing bata sai da mugan makamai ga Rasha ba domin yakin da take yi da Ukraine. wangi ya shaidawa dimitri kuleba a gefen wani babban taro ana tsaro a birnin munich a jiya lahadi cewa china bata yi amfani da yanayin da ake ciki ba tsakanin kasashen biyu kuma bata sai da magan makamai ba ga yankunan da ke rikici ko masu rikici da junansu cewar wani bayani da ya fito daga ma'aikata harkokin wajen kasar china dai ta ce ita yar ba ruwanmu ce a yakin da ake yi da ukraine to amma an rika sukata sakamakon gum da ta yi ta kin allah wadai da cin zalin da maskon ke yi a ukraine ukraine kasar thailand na shirin amsar bakuncin tururuwar 'yan gudun hijira bayan da sojojin myanmar suka sanar da wata gagariyar doka a kwanan nan masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce ya kamata gwamnatin ta thailand ta adana waɗanda za su tsiro daga myanmar a yankunan da ke da tsaro a makon jiya ne sojojin na myanmar suka sake maido da wata dokar sojin kasar da ta wajabta wa maza 'yan shekaru 18 zuwa 45 da mata masu shekaru 18 zuwa 35 shiga aikin tilas na shekaru biyu a rundunar sojojin kasar mutanen da ke da kwarewa a fannoni irin na aikin likita da injiniyoyi za su yi aikin tilas ne na shekaru uku a rundunar sojin idan kuma kasar ta samu kanta a wani yanayi na bukatar gaggawa ana iya tsawaita lokacin zuwa shekaru biyar. da Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biye wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kungiyar lauyoyi ke kokawa kan abin da ta kira matakan da hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasar ke ɗaukawa na hana jami'an hamɓararriyar gwamnatin muhammad bazin samun lauyoyin kariya da dai sauransu daga birnin yamai ga salam barma Considérant que le barreau constate depuis quelque temps des graves manquements au respect de la légalité et des libertés publiques. Shugaban kungiyar lauyoyi ta Baro des Avocats du Niger kenan Batoniye Kadri Umaru lokacin da yake gabatar da sanarwar daukacin lauyoyin kasar game da tarnaƙin da suke zargin hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef na yi wa ayyukansu a yunkurin kare wasu jigajigan gwamnatin da soja suka kifar da ake tuhuma da rubda ciki akan dukiyar ƙasa. Kungiyar na mai tunatar da hukumomin mulkin soja matsayin samun kariya a jerin 'yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi ga kowane mutum a matsayinsa na dan adam metin Rahman Usman, mamba a kungiyar lauyoyi, ya yi mana karin haske kan wannan matsala. Doka ce ta ba da eh, dama lauya ya raka duk wanda ake tuhuma. Eh muka lura a yanzu wannan hukuma tana hana lauya ya kare duka mutanen da ake zargi da sun yi handama. Akwai DJDSA wanda take kiran mutane tana tuhuma su kuma ba a ba lauyoyi dama su je su raka kiliyankinsu a dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an rike shi tsawon kwanaki da dama ba a ba shi dama eh, ya gana da lauyan shi da 'yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai musu to wannan shi ma muka ce ba daidai ba ne yunkurin an karar da shugabannin harkokin shari'a irin illolin da ke tattare da wannan kulli ya citura in ji lauyoyin prokirar mai shigar da kara ya rataya ga wuyan shi in akwai irin wannan kurakuran shine ake rubuta matakarda muka ja hankalin shi akan cewa ana hana lauyoyi da siraka kiliyankinsu wajen hukumar wannan to mai shigar da kara bai ce mana komi ba kuma muka nemi ma mu je da shugaban ƙasa. mu kai kukanmu to wannan ma ba ta samu ba. Kungiyar na mai mamakin yadda hukumar ta kwaldef ke mursisi kan 'yancin ba da kariya alhali abu ne da hukumomin mulkin soja da kansu suka yi amana da shi. Shi lauya na kowa ne, na gwamnati ne, na talaka ne, na mai kuɗi ne, na ɗa'adawa ne. Sanin kowa ne lokacin da aka yi juyin mulki. Su kansu ma'ikwantan mun kare su kowa ya gani lauyoyi muka je kotun sai da yawo muka kare gwamnati muka je ta imuwa muka kare gwamnati kenan bai kamata ba a yau a ce a hana mu mu raka mutane. Mun tuntuɓi kakakin kwaldef son Allah dambashi domin jin martanin da hukumar za ta mayar sai dai ya shaida mana cewa suna shirin gudanar da taro kan wannan batu ba zai iya cewa kalaba a halin yanzu saboda haka mu jira idan komai ya kammala za mu ji daga gare su. wannan kace na ce game da tsarin aikin na hukumar da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta kafa na wakana a wani lokacin da wasu 'yan ƙasa ke zarginta da jinkiri wajen tatso kudaden da ake hasashen an wawure a shekarun baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin nan adam a yau shirin zai duba kisan gilla da ake zargin 'yan sa kai na jihar katsina da yiwa wani bawan allah ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel yau sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a garin sabon dawa karamar hukumar safana a jihar katsina inda 'ya'yan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka da 'yan sa kai suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa. Suka tunkari wannan shirin don bin kadin jinin mahaifinsu. Babban dan marigayen Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ce haka kurum 'yan sa kan da gwamnan jihar duk ya ɗauka don yaƙi da ɓarayin daji. Suka kira mahaifinsu daga cikin abokansa. Inda daga nan sai gawarsa aka samu cikin jini. rabi da sauran 'yan uwansa sun hakikance mahaifinsu mutumin kirki ne da ya ba su tarbiyya ta gari don haka sun yi matukar juyayi da mamakin yadda 'yan sa kan ba tare da bayyana komai ba suka kashe mahaifin nasu sunana rabi'u muhammad bello sabon dawa daga nan zakka nake kiran ka safa na local government katsina state to wallahi abin da nake so in faɗa waɗannan yan sandan da gwamnan mu ya ɗauka shine suka kama babana suka kashe shi ne ba mu san dalili ba kuma ba mu san lahin da ya masa ba wallahi kwanan su biyar da dawowa suka kama shi inda yake tira ko minti sha biyar ba su ba su tambayi kowa ba mu ba mu san dalili ba kawai suka kama shi suka kashe. Ba mu labarin me baban ka yake ya aka yi ka ya faru. So wallahi babana ni dai ban san wata sana'a da yake ba in ba noma ba. Ba da wata sana'a sai noma. Noma da kiwo to yanzu kuma kiwo domin Allah baya yi wa munan yankin mu sai dai noman. kuma donin Allah ni babana ma baya da wata alaka da wani mutumin daji ko wani wani dan ta'adda gaskiyar magana mu domin Allah ka shi asalin babana baya ma da wata alaka kafin mu je nan kai yanzu shekarunka nawa ni shekara ta talatin da biyar. A to kai ma matashi ne sosai ai. Gaskiya ne. A gidan ku su nawa ne? To mu da mu gababan mu goma sha tara ne amma ni ne babba mu maza mu tara ne sai mace goma kuma dukkaninsu su ƙananan yara ne ni ne babba. yi mana bayani me ya faru aka wayannan 'yan sandan gwamna suka kama mahaifinka suka suka kashe shi. To gaskiya domin Allah ni da yake ina nan kauye ba lokacin da barayi suka zo nan wajajen mu suka kashe mana mutane suka dan yi toye-toye sai muka yi hijira muka koma gari to bayan mun koma gari abubuwan da suka yi sauki da mana ta yi ni na dawo gida mana aikin gona to shi babana yana gari kawai inda akwai wani masallaci inda suke yin sallah to kawai yana nan inda suke sun sun gama sallar isha'i eh, suna hira na inda suke hira kawai waɗannan eh, jami'an tsaron suka zo suka kira shi tun daga suka kira shi waɗanda suke hira da shi ba su sake ganin shi ba sai daga riya waye kanne na sun taho za su zo gona nan inda muke sai kawai wani kane na ana ce mishi bilyamin ya kira ne cikin kuka yake cewa ai gashi nan an kashe babanmu shine da na je garin na je sai aka ce ai waɗannan mutanen eh, ma'aikatan da kwaraɗai su ne suka kashe shi amma mu ba mu san me dalili ba. mu labarin menene gaba ɗaya sana'ar mahaifin. Babana na gaya maka baya da wata sana'a 'yan ba noma ba ba da da sai noma da kiwo to babu kiwo bai yi wa yanzu baba na bai da wata sana'a in ba sai yana dan yin gyaran waya shi ma ba ko da wani lokaci ba amma a ku wato mana yana zaune da abokansa ne suna hira sai aka zo aka gayyace shi koya abin ya faru inda suke zama eh, wurin wani mai shayi ne to akwai masallaci wurin nan yake sallar isha'i bayan sun yi sallar isha idan suke yin hira to nan inda suke yin hira nan ma'aikatan suka zo suka kira shi daga nan ba wanda ya sake ganin shi dai gawar shi aka gani da sahi ka je ka ga gawar da idon ka. ni na je na ga gawar da idanuwa na ya an daga nan ya kuke to to bayan kahin da in je akwai wani kanan mahaifi na da matan shi mahaihin na wasu suka dauki gawar aka kai ta gida to lokacin da muka je to karshe sai aka yanke shawara cewa ai waɗannan eh, ma'aikata na duk sun ce ma'aikatan za a je makabata ta a yi zana'ida da shi sai sun ba za su ma dai bari ba a yi zana'ai da shi to daga nan sai aka ce to a dawo da shi nan gida tun da dama muna da niyyar da dawowa sai aka dawo da shi nan gida a yi mai zana'ira. wato mana sun an kashe shi kuma an haramta ya yi masa ma jana'iza a kai shi makabarta. to haka dai akwai wani ban Allah da ya zo shine yake ce mana ai ya ji ana cewa za a hana mutane amma shi ma dai ji ana labarin ya ce mana ya jana cewa za a hana mutane su je makabarta su yi ma babana zana'ira to sai aka maido shi nan gida sai aka yi mashi zana'ira. Gwamnan jihar Katsina duk raɗa ya ɗau 'yan sintiri da ake wa takin 'yan sandan raɗa. Kuma an musu horo da ba su makamai don tallafawa jami'an tsaro wajen yaƙi da barayin daji da ke cin karansu bawa baka a jihar Katsina. Mun tuntuɓi mai magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina tukur hassan dan ali kan wannan korafi masu tukur ana me za ku ce ana zargin wannan runduna ta yan sandan duk da kamar yadda mutanen katsina ke fada da wuce gona da iri da yin aikin gayawa jini na wuce me za ku ce me sa shin su ba sa bin doka ne ko me sa suke yin haka to ko da ka ce ainihin al'ummar jihar kaduna ban san wani bangare na al'ummar ainihin suke ganin hakan din ba tunda ka san ita rayuwa kowa da irin fahimtar shi wanda yake ganin cewa watakila wani wanda ainihin aikinsa ya je a kan shi za su iya tunanin zai iya tunanin watakila sun wuce gona da iri din ya shiga ainihin bangaren wanda suke korafi amma mu dai abin da muka sani ita wannan runduna ta security watch ainihin shi gwamna duk tun farkon zuwan shi bisa alƙawuran da yi ne na cewa da yadda Allah zai kokari ya gawo ainihin ƙarshen al'umma suka shafi tsaro ainihin a cikin jihar nan ya da haɗin kan al'umma da kuma ainihin a yadda ubangiji shi ya sanya aka ƙirƙiro da wannan security watch masu cikin gida wanda aka ɗauko su daga al'ummominsu aka ba su horo na musamman a na tsayin watanni kuma suka horar da su nan jami'an tsaro ne a ƙwararru kafa su wannan horo sun aka tura su domin su yi aiki tare da jami'an tsaro da ake da su wato 'yan sanda da jami'an tsaro na ciki da sojoji da sauran ainihin su wannan shi ne ainihin makasudin kafa ainihin su wa'annan jami'an tsaro kuma rahoton da ke zo mana ainihin kusan ainihin a tafi a tafi da suke ce. wani tukura akwai labarin da muke da shi na wani bawan Allah ya sanar da mu wanda yake garin sabon dawa a yankin safana ya ce jami'an nan suka samu mahaifinsa kawai daga cikin abokansa mai suna malam bello sabon dawa zakka ba a yi wata-wata ba kawai suka kashe shi kawai ah, ba su ko sun tabbatar ba shi da wani laifi ba komai haka kawai saboda ah, an ba su dama su rika kashe mutane suka aikata haka gaskiya bayan za a ce ainihin ina ganin a ce sun kashe mutum haka nan kawai babu gare babu dalili ina ganin shi wannan tsohon zance ne a gare ku ko ainihin sabon zance ne kuma kane idan mu haka ta faru za a iya samun wannan watakila in sun same shi da makami ko wani ainihin canjin makamai haka watakila tsakanin su amma dai haka kawai su ja mutum zai shi su kashe shi ina ganin cewa a dai ƙara tambayawa ga su wanda suka zo da ainihin wannan bayani. wannan idan sun da sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi. To, ya eh, wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla ɗin ne na babu gaira babu dalili. To, ai dama shi kashi jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi yana zama a kan shi. a yi abin da ya dace. Duk da 'yan sa kan na ikirarin samun nasara, amma ana zargin su da wuce gona da iri da mayuwar halaka waɗanda ba su da laifi da rashin bincike na ƙwararru a fuskar tsaro da kare haƙƙin ɗan adam. Garis Gwalolo, ba ne da ya shida wannan shiri ya sha da ƙyar a wata hanya a jihar Katsina. Ni ina tafiya zuwa yata tana aure, mai gidanta ya riga ya rasu. So zan tafi na zo a Katsina. ni nake tuka mota da kaina da suka gani sai suka ga malfa a jikina suka ce kai fulani ne nace sai suka ce sauko daga mota yan banga da sauko ga dan sanda suka dauko addawo za su yanka ni fulani ne barawo ne ni nake ah, ni barawo ne kuma ba ku san meye nake ba za ku ce ni barawo nace to ni ai ni nake soja ma kuma na fita nace kuma ga takarduna na ya za ku je nace za a ce yanzu kowane bufulata ne kawai barawo ne saboda ni to kaga a lokacin nan ba don wai Allah ya sa ni ina da abun nan ba da ranar sun kashe ni kenan kuma sun sha su kashe wannan mutane ba magana ko an kashe ba abun da za a faɗa poli ba su kawo report ba wani security ba ruwansu sun kashe wula yanzu akwai bidiyon da zan baka wata mata an kama ta a jos din ana dukanta da yara tana goyo ga ɗanta na ƙasa wai ana neman mai gidansu ina ka taɓa gani irin wannan kai kana security kuma kuna dukan mace kuma to ai ba mamaki ko mai gidan wata kila ko dan ta'adda ne to in dan ta'adda ne shine ita ne dan ta'adda ai ai a ma constitutional ya nuna sai wanda ya laifi ba yanzu ba zai laifi a kama dana ba dana kuma ba zai laifi ba a kai ni kotu a daure ni saboda shi amma yanzu fulani in ka zo ba a gan shi ba kawai sai a kashe baban ma in an ganka fulani kawai an ganka nan ta'adda ne kawai. masu raro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin nasara da amerika da ya taimaka wajen kamu wannan shiri nisar fil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a Ibrahim shugaba Joe Biden na Amurka ne yake shirin karɓar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House a watan Mayu mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da ya baya da alkawarin da ya yi na kai ziyara Afirka a bara. a ranar juma'a ne jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar white house ɗin karen jane ta ce ziyarar wadda aka shirya kawo ta a ranar 23 ga watan mayu za ta kasance ta bikin cika shekaru 60 da hulɗar diplomasiya tsakanin kenya da amurka kuma bikin murnar hulɗar aiki domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da jaddada hulɗa da ƙasar ta shugaba ruto a jiya lahadi aka fara wani babban taro da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin doha na ƙasar qatar domin nema wa afghanistan mafita ba tare da waɗanda ake yin taron domin su wato taliban sun halarta ba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ke jagoranta taron na wakilan ƙasashe na musamman daga ƙasashe 25 da suka hada da ƙungiyar farar hula na afghanistan da suka hada da mata da wakilan ƙungiyar haɗin kan musulunci da ta tarayyar turai da ƙungiyar haɗin kan shanghai kwaye fadawar birnin abdifka na ukraine hannun dakarun rasha ya sa amurka a zakami ga kokarin da 'yan democrat da takwarorin na republican ke yi kan ganin ko tallafin da ya kikika ga gaban majalisar dokokin kasar na jala biliyan 60 zai iya ba kif din damar izakiyar rasha daga yankunanta da samun wata galaba akan hankoran da moscow ke yi wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce a yayin wata hira da wayar tarho da shugaban ukraine volodymyr zelensky a jiya lahadi shugaba joe biden ya rataya alhakin kubucewar birnin na avdivka da ke yankin kudu maso gabashin donetsk bisa kikikakan da aka samu game da tallafin amurka ga ukraine wata sanarwa a jiya lahadi ta ce ministan harkokin wajen sin wato china ya shaida wa takwaran shi na ukraine cewa ko alama beijing bata sai da muggan makamai ga rasha ba domin yakin da take yi da ukraine wangi ya shaidawa dimitro kuleba a gefen wani babban taron tsaro a birnin munich a jiya lahadi cewa china ba ta yi amfani da yanayin da ake ciki ba tsakanin kasashen biyu kuma ba ta sai da muggan makamai ba ga yankunan da ke rikici ko masu rikici da junansu cewar wani bayani da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen kasar to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga al'ummar masihiyawan najeriya musamman ma iyalan marigayi malam bello mamman gurbi cafe jihar zamfara saboda rasuwar sadiya halima sarki wadda za a yi jana'izar ta gobe talata a abuja allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana amin yanzu a madadin hawa sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri Wassalam.